mai kiki lahiya uwa kiki babu mai fushi da kiki assalamu alaikum lafiya kana hawa sama lafiya naka ji da karfi son naka in hau sama sai in duro to haka ake nuna karfi cikin koshin lahiya ne ai ba a wasa da lafiya ina ruwan kauta sauko sauko za mu yi magana ni za mu yi magana sauko don Allah ka sauko ka fako an ji ila bai ti ila akan balwan nan wa akulu ni ma ina jin larabcin na tunda kai larabci irin wannan ni kakana annabi adamu ne dole in sauko wallahi shukran to sauko sauko ilahi ya wa ki ya aka ustaz a ya sake ni malam ba faɗa to me kana rike ni tun ka ganna sama na ce maka ustazo karfi nake ji zan hau sama kololuwa in duro bayan na hau wanga zan je karhin gidan rediyon jihar Zamfara in hau karhin sabit din can sama in duro ƙasa nake ji yaro nake matashi mai ƙananan shekaru gane da lahiya ta da kwari. Ya akai kafin cewa kana da lafiya, ah. ka san matsayin ka? Likita na na nan da talulayi. Duk sai in ta wurin shi auna ni yaban eh, ya yaban kafin. Eh, to, ai ba kemis za ka je ba. Ka san hukumar yaƙi da cutar HIV. Zan sa ka. Idan ka aka ka zargi na kake wallahi ko kadan ni a alaka ta da s yaro nake ban kula mata ba ni wani bala'i ni ko yankan akai fa da kaina nake kai ji yanzu an waye in ba ka lafiya ka auna akwai magani ka ga alamar na rame mai ko na ta muke gani da kiba da lahiya da turawa turawa sun ce hiv can no show for face ba ka gane mutum lafiya ban san turanci ba ni ba ka gane za ka ji mana ba ka gane lafiyar mutum eh. sai ka je auna ka gano kai mai lafiya ne kuma da lafiya mutum ya gane matsayin shi idan ba ki lafiya za a ci gaba da maka magani za a auna ka a ustazu ka san wani eh. abu wai ne ni abinda ban yarda da shi ba awan au ya awan au to da wani za a ji kamar da me ina da matsalar yunwa duk riguna na sai da an kasha mun su kwanan baya rigar da cika ta ne amma yanzu di ba haka Wayanzu yanzu in je wanda za su ji da shi shi ciwon hiv za su auna ni shi yunwa ta za su magani malaria ta kuro ni cutar da zai kai ni ko wani ma su ina ganin nan da ba idan ka je aka auna ka ba ciwo sai ya ci ka ya ci ka ya kashe ka amma idan aka auna ka sai ka gano me ke tafiya wai kana ni ni abin da nake gudu eh. a auna ni a gano wata matsala sai a baka magani kyauta kana nufin ma dai rashin zuwa shi an matsala a ah, rashin zuwa matsala ga an waye ko mace za ka aura sai ta je an auna ta na auna ta yan makaranta da manyan mutane da dattijai kowa na zuwa ah, hanyoyi daban-daban ne saboda wannan gwamnati wannan Allah ya mai da barka saboda ya ba su tallafi mutane na ya ba su tallafi ya ce duk wani magani da za a siya ba sai su akwai masu wannan ciwon suna zuwa Abuja Kano suna an san magani cikin gari za su shi magani kyauta saboda haka ya taimaka ma mutanen jihar Zamfara kai ma ina ba ka shawara ka je ya auna ka gane ka saboda in kunne ya ji jiki ya tsira uwa jiki samu mai fushi da jini a kai da ke aka duniya ana ta wani kama a ana rawa biki a taho in bai shi lahiya uwa jiki idan kun ji daɗin wannan ɗauka kada ku manta